العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله. barkan da saduwa a wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da bakwai ga a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda su shi ne mafi na sha biyu ga wannan takwas shekara ta dubu biyu da biyar da biyu idan ba a manta ba sun da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da biyu zuwa ashirin da uku amma kuma yau za mu faro daga farkon da ta ashirin ɗin don saboda mu haɗe maganganun da juna wato cikin wannan sura da albarka sura siyasiya ne وانا كما كنا كنت أم النبي أتكون سورة إلا أن وجاء من أقصى المدينة رجل يسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم misali da mutanen wata lokacin da manzannin Allah suka zo musu ubangiji ta ala ya tura manzanni guda biyu bayan sun je sun yi wa'azi sun faɗakar ba a ji ba ya karfafe su da na uku إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون abinda manzannin suka ce da abinda mutanen suka ce musu ana cikin haka ne ba a yi aune ba waja a rajulun sai ga wani waja a min akasal madinati a rajulun yasa sai ga wani mutum min akasal madinati daga can gefen gari domin da aka ce aqsal madina yani al makan al ba'id min al madina taraf al madina a can gefen gari sai ga wani mutum ya taho yas'a yana hanzari da gaggawa dan ya zo ya shiga tsakanin su waɗancan manzanni guda uku da mutanen wannan gari kana yace ya qaumi ya ku mutane na ittabi'ul mursalin ku yi biyayya ga waɗannan manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku yi biyayya ga wanda ba zai tambaye ku wani lada ba ba zai tambaye ku wani wani sakamako ba kan abin da kuka isar masa na sako wa hum muhtadun su din shiryayyu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye su da haka ya koro su a matsayin na jakadunsa isar da sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ma li la a'budu alladhi fatarani likan me ke gare ni da ba zan da ba zan yi bauta ba ga wanda ya kage halitta ta shine Allah subhanahu wa ta'ala wa ilayhi turja'un kuma ya zuwa gare shi ne za a mayar da ku gobe kiyama wato kamar wannan mutum ya zo ne don ya karfafi da'awar waɗancan manzanni kuma nan take ya zo ya ci gaba da faɗakar da mutanensa kuma ya nuna musu a cikin kiransu da yake yi yana so musu alkhairi dan shi ma ɗaya ne daga cikin su dan ya ce ya kaumi ya ku mutane na ma'ana ya ku wanda kuke lissafa ni a matsayin ɗaya daga cikin ku ba bare ba wanda lalle dangantakar mu ta gari ɗaya da kabila ɗaya na nuna in so muku abin da zan so wa kaina in ki muku dukkan sharrin da zan ki wa kaina da haka abin da nake faɗa muku ma huwa illa mahdun nasiha nasiha ce tsantsa wanda take garwaye da kauna da kuma girmamawa a gare ina ba ta fahimta wato abin da ya kokarin faɗa muku kenan to anan malaman tafsiri suke cewa kasancewar ya zo daga can gefen gari wato wannan ya nuna ba daga tsakiyar gari yake ba domin tsakiyar gari galibi a nan mala'u suke Ko ko mala'u galibi ba sa sallama wa gaskiya a karan fari ko wani gari da Allah yake cinsa hakan tigarin ne ta hanyar gefe da gefe bangare da bangare A awalam yarau anna Nan ku nanqusuha min atrafiha unguwannin bayan gari an fi samun yanki sama da unguwannin cikin gari saboda haka idan mutum yana can ya fi samun karfin riko da addininsa amma cikin gari sai ana kasakas zai da kyau fara cikin sun ya ga kuma ba wani ne na faɗi wannan magana ba wanda ya riga ni faɗa shine ibn ashur a cikin littafin sa at-tahrir wa tanwir littafin tafsirin qur'ani cewa galibi suke gari a nan manya suke saboda haka so ba lalle ne za su iya karɓar gaskiya a karan faru ba da haka amma a gefe an fi samun wanda mutum wanda zai samu yanci da haka sai ya zo daga kan gefe har ya shigo cikin gari ya faɗa abin da ya kamata ya faɗa to aya ta gaba Allah kai أتخذ من دونه آلهة إن يدن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفع إني إذا لكم ضلال مبين ربكم فاسمعون yanzu kabar cewa a cikin da zai yi alaha yanzu na riƙe waɗansu alloli ba Allah ba ta yaya da hankali da basira da tunani da hangen nesan da Allah ya bani haka kawai in riki wani ba Allah ba a matsayin ilahu abin bauta wannan wani cikin mutane yake cikin aljanu yake cikin mala'iku yake cikin annabawa yake cikin salihan bayi yake ko ma dai wane ne ba ya da cancantar ya zama ilahu ba mai cancantar ya zama ilahu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shine a tatlu min dunihi Aliha? shin na riki wani wanda ba Allah ba a matsayin ilahu abin bauta a gare ni da yadda in wani abu ya taso wannan bukata shi zan roƙa idan ina cikin tsanani gare shi zan fake dan ya yaye mun wahalar da sura ne in yuridinar rahmanu da gurrin idan ba ubangijin rahama ya yi nufin wata cuta ta shafe ni la tughni anni an shay'an ceton masu ceto ba zai wadatar da ni komai ba wala yunkizun ko ba za ka iya tsamo ni daga cikin wannan wahala da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufin da shafe ni wa in yanfasuka Allahu bi فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذا الله يملكك da wata cuta ba mai yaye ta sai idan Allah ya nufinka da wani alkhairi ba wanda ya sai dakatar da alkhairin nan ya hana shi isuwa zuwa gare ka sai shi Allah ba wanda ya sai dakatar da wannan yusufu bihi man yasha'u ne ibadi wa huwa al-ghafurur rahim subhanahu wa ta'ala da haka abin da yake jaddadawa mutanen su abin da in ma kuna da wani abin bauta ba Allah ba ko lalle kun san ko abin da ba zai ku gaci ba kun zaɓo kun yi zaɓe irin zaɓen tumin da rake, amma ka zaɓi ubangiji a matsayin rabbu ilahu to wannan shine zaɓi wanda yake na gaci inni idan lafi dalalin mubin inni lalle ni idan inda har zan riki wani wanda ba Allah ba lafi dalalin mubin zan zama cikin bata wanda yake mabayyani inni amantu bi rabbikum ni ina tabbata muku cewa na yi imani da ubangijinku ku. wanda ko shi kuke inkarin ba za ku yi mani shi ba fasma'u li ku saurari abin da nake faɗa muku sauraro na mai karɓar wa'azi ba sauraro na wanda zai inkari yayi musu ba wannan shine abin da wannan bawan Allah ya zo dan ya karfafi waɗancan manzanni na Allah da suka zo suka isar da manzanci aka kiyar da su karshe ma aka tamfa cewa duk wata musiba da aka gani a gidan sakamakon zuwan su karshe ma aka musu kurarin za a je za a je su da illan tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun to sai yazo ya shiga ya kare sharhi kamar da awar waɗansan annabawa to daga nan yazo baya inna buqumil janna قال يا ليت qawmi ya'lamun بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم ندخل الجنة أنا يا كما تأتم القائد ونبي مدرس sannan a samu almakul me aka faɗa sannan a samu almakul lahu wanda aka yi wa magana amma dukkan su aka dinkule su cikin kila sai aka ce a cikin cewa aka ce akwai wanda ya ce akwai abin da aka ce akwai wanda aka ce wa a dunkule da juna kai da aka ce udkhulul janna shi ta gidan aljanna kala shi kuma sai ya faɗa ya laita qaumi ya'lamun ina ma mutane na sun san wannan abin da aka ce da ni yanzu ina ma mutane na sun san abin da aka faɗa min bima ghafar li rabbi ina ma sun san cewa ubangiji na ya gafarta min sakamakon wa'azin da na yi mutu da da'awar da na yi tsakanina da su wa ja'ala ni minal mukarramin ubangiji ya sa ni cikin bayansa ababen karramawa ababan mutuntawa na shiga cikin sahu bayi na gari ina ma mutane na sun san haka sai malamai suke cewa a cikin nan a dunkule akwai bayanin cewa lalle waɗancan mutane bayan ya gama wannan wa'azi ba su yi wata wata kawai kasu su kai domin idan ya zanto manzannin su ma sun ce da su la illam tantahu لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إن هذا مبين منزلي حكم ليه بذا مثلا suka ce an kalifo cewa kashe shi suka yi duk da cewa nassin alqur'anin bai fito da haka ba karara saboda abin da aka ce da shi udkhulul janna shiga aljanna ba wanda yake samun alkawali na shiga aljanna kai tsaye in ba annabawa ba sai waɗanda suka mutu a tafarkin Allah yasa Allah ce wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlih wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun jahidi ne ke da bishara ta gaggawa mun karanta cikin hadisi mako biyu da wuce lokacin da muke karatun hakamun jana'is cewa shahidi yana da waɗansu kafa'is daga cikinsu akan gafarta masa a lokacin da digon fari na jinin jikinsa ya sauka ba sai sauran ya kwarame ba za a ce an gafarta maka komai da komai banda shahidi ba su samun wannan matsayi da haka a nan malamai suka ce kenan suka ce akai da haka sai Allah ce udkhul aljanna qila sai aka ce da shi da aljanna alqa'il wanda ya faɗa haka shine Allah almaqul lahu wanda aka faɗa shine wannan bawan Allah rajulun min azab al-madina wannan mutum wanda zo daga can jafar gari zo yin isar da wannan da'awa sai ne aka ce da shi udkhul aljanna. janna ga aljanna mana ma'ana tun da kun ga shi sakamakon sa gidan aljanna shi kuma nan take da ya dangin karama da ke cikin aljanna kala sai yace ya laika qaumi ya'lamuna bima zafar li rabbi ina ma mutane na sun san ubangiji ya gafarta mu ina ma mutane na sun san ubangiji ya shigar da ni gidan aljanna ma'ana yana cikin wancan hali ya bar su a baya da wani ne da dalil ke ta zai musu amma tare haka yana jin ta kai ba su fahimci da'awar da ya zo da ita saboda insanu yahmilu hammad da'awa yana ɗauke da nauyi na da'awa a cikin kirjinsa ba nauyi na biyan bukatar kansa da shi karan kansa a'a ya za a yi bukata ta addini ta samu ya za a addini ya ci gaba ya za a yi wa'ayi da wayewa game da addini ya mamaye ko ina da kowane sako da kowane loko shine babban abin da yake dauke da shi ina faɗa mai malamai kuma suka ce daga cikin balaga ta alkur'ani ba a bada labarin an kashe kisan ba karara sai aka kyale wannan mai fahimta ya fahimto da kansa duk mummuni mai ta'amuli da alkur'ani yau da gobe zai fahimta sai abin ya zama bai tara a gare shi amma duk wanda bai mani da alkur'ani ba zai fahimta ba hikimar rashin fito da abin karar cewa ga shi sun kashe shi dan kada mutanen makka su kafa hujja da wannan cewa to ka gani yadda su mutanen da su kawo kinsa وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ دعا المرسلون suka kace wanda ya musu da'awa to kai ma ka kuka da kanka inda an fito da abin karar cewa an gaji shi da sun kila abin da za su ɗauka a cikin kissar kenan wannan darasin na cewa wani ya zo ya jaddada da'awa ta manzanni amma an zo shi don haka sai su yi amfani da wannan wajen gallazawa waɗanda suke tare da su doriya akan gallazawa da suke mutu a da amma sai aka ɗoye wannan mummuna ne kaɗai za su iya kala su idan sun sun san cewa lallai wanda ya haka to ba a raba ɗayan biyu sai mutane sun yi kokarin farmaka in ko suka farmaka akwai yiwuwar suka fice in ko sun kasance ya yi shahada in ko ya yi shahada to ya dace a kai da shi da urufin jannata sai kuma ce ya laita qawmi ya alamuna bima ghafara li rabbi ya alamuna ay yakbaruna ina ma za a ba su labari ina ma wani zai dauki labari ya ce ya kisar musu dan ya san ba za su iya sani ba tunda ba su san gaibu ba amma an fassara ya alamuna anan bi ma'anan ikhbar saboda ma ghafar li rabbi suka ce ba din da fi'lin ya ta addi da ita yana an yi tadminin al a cikin al'ilmu wajen ya alamuna kenan wa ja'alani min al-mukarramin kuma gashi ubangiji ya sani in bayi waɗanda ya kaba sai Allah ke وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما أنزلنا على قومه من بعده ba mu saukar ba akan mutanensa shi wannan bawan Allah mai wa'azin nan da aka wa magana a kansa min ba'dihi bayan mutuwarsa bayan shuɗewarsa ba mu saukar wa mutanensa ba min dundun mina sama wata rinduna daga sama dan a halakar da su wa ma kunna muzlim kuma da sai ba mu kasance masu saukar da wannan rinduna dan ta halakar da su ba muna da ikon zamu amma ba mu so haka ba ubangiji subhanahu wataala na ba da labarin cewa bayan shukawar musulman ba a saukar musu da wata musiba daga sama ba wannan runduna ta daga sama ko da a turo tsuntsaye irin yadda aka turowa a sahabin fi tsuntsaye arsala alaihim bayran ababil ko kuma a turo da mala'iku da mala'iku ma na saukar da su daga sama Allah ya ce mu yi wannan ba mu yi wannan ba ma kunna mu kuma dama ba mu yi mu saukar musu da wannan nan ba in kana illa sayhatan wahida ba abin da ya faru ba sai tsawa guda ɗaya kan da aka sa mala'ika yi fa idahum khamidun sai ka ba bace sun fadi mabattu gawawaki to ne khamidun kenan ma'ana gaba ɗaya sun fadi mai suna matattu kenan babu naka babu rai a tsakanin tsawa ɗaya kawai aka sa mala'ika yi ai saki nuna saki nuna mai yutun sai da suna kasa matattu wa nuzulul malaikati ba da bi'satin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi badr saukar da mala'iku kuwa da aka yi wa manzon Allah a lokacin yakin badar wa fi gairihi da waninsa min al cikin yaƙe yaƙe da manzon Allah ya halarta wannan ya faru ne bi takrimihi sallallahu alaihi wa sallam dan girmama annabi da mutum tabbata gare shi amma ba dan aiwa mutane azaba ta al-istiqsal azaba ta a gama da su gaba ɗaya dai idan ana bukatar a gama da su gaba ɗaya da manzo Allah ba sai ya je badar ba ba sai ya tafi Uhud ba sai ya ce ya zaman ka gida kyale su tare a sai inda suke za a gama da su to amma wannan dan karrama manzo Allah sai aka turo malaiku ta tarbaki suka saje cikin mutane waɗansu ma suke yi irin ta mutane ana ganin su akan dawaki an gane ko ma'ana abinda malam yake nufi cewa daga Allah madaukakin sarki tun daga al'ummar da suke kafin waɗannan bai ƙara saukar da wato wata musiba daga sama ba bai kuma saukar da mala'iku daga sama ba dan su halakar da waɗansu mutane dama bai so ya hakan ba an riga an gama wannan a wadansu al'ummomi da suka wuce a baya dan karkace ce to idan haka ne yaya aka saukar da mala'iku su tsaya da sahabbai yaki a yakin badar a yakin badar da kuma waɗansu yakoki da mala'iku suka sauka sai ce wannan ai an saukar da su ne ba dan azaba kadai da kwarai shawa din ba a dan girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina dan kun fahimci magana wala tazalu malaikatu tanzilu li muta'adati li musa'adati atba'ihi du'atu salihin malaiku malaiku ba za su guje ba suna sauka dan taimakon mabiyan manzon Allah cikin addu'atu salihin masu da'awa salihan bayi da'awa ta gaskiya كما تقدم في آل عمران كما يذهب يا زباد في تفسير آل عمران عند قوله تعالى وجم فسر فإن الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين fadin Allah ta'ala in tasbiru wa tattaku in har kuka yi riko da hakuri sannan kuka zama masu takawa da tsare dokar Allah wa ya'tukum min fawrihim hada kafirai kuma su ce za su zo muku da hanzari da nazar su gama da ku yunjidukum rabbukum da kuma su ce alaihim min almalaikati mutawwilin ubangiji zai agaje ku da adadi na dubu biyar na mala'iku mutawwimi na kowa ya sanya alama a kansa ko sun yi rawani a kansu alamar ta jihadi alamar ta yaki malam sai ya fahimci wannan aya shi da waɗansu malaman tafsiri da suke kafin sa sai ya fahimce ta akan cewa in din nan karafi ce duk lokacin da aka sami asabar in tsiru aka samu attaqwa wa tattaqu kuma aka samu bayan kun yi makamashi da asabar da attaqwa kafare kuma suka zo da nufin su nutsu ku to duk lokacin da hakan ta faru yundirkum murabbi kaga wannan jawabu satr ubangiji zai agaje ku bi khamsi alafin min ta wa tawmin da adadin malaiku dubu biyar in wannan ta faru to wannan na in ka ga malaiku ba su zo sun karfafe ku ba to ko ne hakurin ku ya zama bai kai yadda ake bukata ba takawar ku ba ta kai yadda ake bukata ba amma matukar kun yi hakuri yadda ake bukata kun yi takawa yadda ake bukata to wannan alƙawari yana nan ba mai yankewa ba ne ba ina fatan kun fahimci kun wannan abin da ya fahimta kenan ki da wannan malaman tafsiri ثم أخبر تعالى عن الكفة ubangiji da ala sai ya cike wannan kissa da ma huwa amun da wani zance wanda yake ga mamme da yake ya kan alal ba ya hasara akan waɗanda suke wato bayi bayi waɗanda so kan gari ai haula'i wal hawin waɗannan bayi da aka gama labarin kissar su da ire-iren su mimman kazzaba rusula cikin waɗanda suka karyata manzanni aw salihina ko suka karyata salihan bayi masu da'awa zuwa ga tafarkin manzanni fa uhliku ta haka sai aka halakar da su lafazin hasra malaki waje shiddatu ta'allum wato tsaranin tarzabi a duka wa nida'uha majazun a ce ya hasratan ya nadama ta zo gani ko ya nadama zo ki sauka kan waɗanda suka tantanta wato a yi amfani da ya'un nida'i wajen kiran hasra wanda abu ne ba mutum ba mai hankali wanda ta ake sa ya'un nida'i wannan majazi ne wato ba hakiki bane ba ai hada awani tufahun ya ke na dama da hasara ga lokacin zuwan ki yayi ga waɗanda suka cancanta bayan an sa an yi tsawa ga waɗanda sun fada sun mutu to gaba a gama ɗauke ransu za su samu kansu a cikin dama. to shi ne shine hasra kai san hasara alal ibadi ga bisa ga bayi waɗanda suka kan gare su bi tafarkin Allah ba ba su bi tafarkin manzo da aka turo musu ba shine ya hasara san Allah ba ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ba wani manzo da ya zo musu face sun kasance suna izgili a gare shi wato kenan duk waɗanda aikin su shine yin izgili da tafarkin da manzo ya zo da shi cikin manzannin Allah da da'awa da wani annabi ya zo da cikin annabawan Allah to karshen lamarin sa shine asara da nadama lafazin hasra anan yana nufin annadama wato nadama wanda take mai mai mai cin rai mutum yana jin takaitin ina ma a ce ya yi imani da bayan lokaci ya riga ya kudu zai riga jin wannan dukkan mai izgili ga addinin Allah duk mai izgili ga dokokin Allah da shari'ar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita to sakamakon sa shine yayin da dama a daidai lokacin da dama ba ta da amfani wato lokacin da mala'ika zai zare ne zai bukaci ina ma a yi masa jinkiri na minti biyar dan ya gyara da yi istighfari babu lokaci zai bukaci ina ma a samu jinkirin minti biyu babu lokaci inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar ajalin da Allah ya yanke wa kowa idan ya riga ya zo ba za a yi jinkiri ba ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون haka ya kamata daga lokacin da mutum ya ji faɗakarwa ya ji wa'azi ya ratsa jikinsa to ya gaskata ya yi imani ya kokarin aiwatar da shi a yake duk mutumin da bai wannan ba to kuma sai kame bakinsa ya gaskata a zuci ko da bai aikata a aikata ba amma mutum ya yi injili to wannan mummunan abu kenan da wuya mai yi injili ga addini ke wanyewa lafiya da wuya yake yin kyakkyawan karshe matakar mutum bai furta bakin sa yi izini ga addinin musulunci to wannan abu ne wanda yake mutuka wajen haka Allah ya tsare mu ya tsare mana imani ne baya fi mun rasul shi da kalu biye sa to an yi so wannan mutane ta kare waɗannan mutane kamar yadda na faɗa muku malaman tafsiri sun yi maganganu a kai galibin maganar da ake faɗa ita ce maganar da aka rubuta daga imama eh, al-imam qatada ibnu da'ama as-sadusi al-imam qatada yana daga cikin masu ra'ayin cewa waɗannan manzanni ba wai su karan kansu manzanni ne na Allah ba a'a da takadu ne na annabi Isa alaihi salam daga cikin alhawariyun waɗanda suka yi imani kuma alƙaryar da aka tura su wanda Allah ke wa garin lahum masalan ashabal qarya garin amsafiya garin amsafiya gari ne dake ke kasar sham akan gabar daular kai iyaka da daular rumawa to su ne waɗannan hawariyawa ne waɗanda annabi Isa alaihi salam ya tura su dan su je su isar da da'awar to da suka je suka yi wa'azin aka ki yadda har kuma wancan mutum ya bayyana to sai suke ƙarin bayani shi wannan mutum da bayyana shine Habibu ibn Murra wanda yake asalin sa kafin da haka wannan suke cewa Habibun Najjar to wannan kissa ne kana bin malaman tafsiri musamman al-mutaakhirun minhum malaman karfe a babin a cikin tafsiri galibi sukan kawo wannan kisa su kosar da littattafan su da ita da bayani dogo a kai amma almuhaqqiqun cikin malaman tafsiri suka ce yaƙi na alqur'ani mai girma yana nuna lalle waɗannan su karan kansu manzanni ne su Allah amma ba wai manzannin wani annabi bane ba ba wai jakadun annabi Isa bane ba su karan kansu manzanni ne inda Allah da kansa yake iz arsalna ilayhi muslimin muka aika musu da manzanni guda biyu fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalithin muka karfafe su na uku daga baya fa qalu inna ilaykum mursaluna ba a yi itlaqin kalmar rasul ba sai sai manzo wanda yake da Allah in ana nufin manzan wani manzan Allah to za a kawo wani abin da zai fa'idantar da kai amma idan an yi itlaqin kalmar to tana karkata ne kai tsaye zuwa ga manzo wanda Allah da kansa tura kina fata mun al-imam ibn kafir yayi bayani ne dan furwa karkashin wannan yace ba mu da wata riwaya ingantacciya daga wanda yake la yanzu ko anil hawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take nuna wannan an tura shi zuwa garin Antakiya domin garin Antakiya ma hasali ma yana ɗaya daga cikin garuruka guda hudu wanda lokacin da Annabi Isa ya fara wa'azi duk sun yarda garin Kudu da garin Antakiya da birnin Roma da al iskandariya Alexandria Alexandria a kasar Egypt ke da kasar Misra waɗannan garuruka guda hudu dalilin da ke matsare da cike da mabiya annabi isa tun lokacin yana to kaga babu magana a tarihi na cewa an tura ma har manzan annabi isa ya tura mutane guda uku amma ba a yarda da su ba ya guda biyu ba a yarda da su ba ya tsara da uku ya tsara kaza domin tarihi ya nuna garin antakiya ba a samu wata firjiya da su ba wajen karɓar da'awar annabi isa ina ba za mu fahimta ta fuskar tarihi haka abu ne. sannan ko bugu da tsari da ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su da yake in kana illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun wato tsawa ɗaya ake duka gaba ɗaya ka halakar da su to wannan ya nuna cewa ba mutanen annabi Isa bane domin tun daga lokacin da aka turo annabi Musa alaihi salam zuwa yau ba a sake halakar da wata al'umma ba azaba ta istisali a halakar da su gaba an gane ko dan Allah ta walaka da atayna musu kitaba min ba'di ma ahlaka lal quruna al ula basairan lin nas wa hudan wa rahmatan la'allahum yadhakkarun wato hakika mun bai wa annabi Musa alaihi salam littafi yaushe min ba'di ma ahlakna al quruna al ula bayan mun riga mun halakar da karni karni da suka wuce da a baya da duk waɗanda aka turo da manzo musu imani da sai a halakar da su a turo da manzo musu imani ba sai aka halakar da su da aka turo annabi Musa to tun daga nan har ya zuwa yau ba a taɓa kifar da wuta al'umma ko an halakar da ita gaba ɗaya ba wanda ko in mun ce mutanen antakiya ne to gashi an ce an halakar da su kuma in mun ce mutanen antakiya ne kaga ai ma'ana sun yi zamani da annabi Isa ya tura musu manzanni ba su ji ba aka halakar da su kaga wannan ya fi karo da wancan aya ta alƙur'ani kuma idan ka duba cikin kad azal mu'minun suratul mu'minun da Allah ya jero kiskar annabawa ya fara da annabi nuhu ya ambaci annabi hud ya ambaci kaza ya dunkule gaba ɗaya ce sun arsalna rusulana كثرة كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ubangiji yake sai muka aiko da manzannin mu tattara wani bayan wani wannan manzo ya zo ya wuce wannan manzo ya zo ya ummatan lokacin da dan manzo da zuwa al'ummata sai su kare sai sai su yi imani Allah ya fa atba'na ba'dahum ba'da sai muka bi tashi su akan tashi wajen halakarwa wa ja'alnahum ahadith muka mai da su abun ne bera a wurin majalis an halakar da su sai da babu kowa sai Allah ya fa bu'dan li qaumin la yu'minun ne san rahama ya tabbata ga mutanen da ba su da imani sai ta sun ma'arsan na Musa wa Harun sannan sai muka turo annabi Musa da uwansa Haruna wannan sai ya nuna tun da kan annabi Musa zuwa yau ba kala halaka da kowa ba amma wanda suke kafin annabi Isa annabi Musa sun da aka rika mai halakarwa annabi Isa kuwa ya zo ne bayan annabi Isa sai za a wato annabi Isa kuwa ya zo ne bayan annabi Musa sai za a ce ga wadansu mutane na annabi Musa ne amma an halakar da su in kana illa sai hatan wahidatan fa idahum kamidun ya hasratan ala ibad ma'ana ta gabata shi wannan ne duk yana ƙara nuna mana cewa lalle waɗannan manzanni ne na Allah amma yaya sunan sa yake bamu san sunayen su ba bamu ga wata aya karara da ta fito da sunan su ba ina fata an fahimta yaya sunan garin da aka tura su bamu san sunan garin ba bamu ga wata aya karara da ta ambaci sunan garin ba kawai abinda aka ce wa darul lahum masalan ashabal qarya bamu san wata alqarya ce ba a wani zamani aka yi su amma dai muna da tabbas sun zo ne kafin annabi Musa sun zo ne kafin annabi Isa dan ayoyin alqur'ani sun nuna haka to a wani zamani sun na koyi da tarihi ba mu san zamanin ba amma dai kafin annabi Musa kafin annabi Isa dan ayoyi sun ba mu wannan tabbacin ina ba kamar ne ya fito to kaga da wannan ka'ida ne ake son mutum ya bi dukkan kistoci ya ga wata kissa zai tabbatar wa ce zai tabbatar ba idan waya ta tabbatar kisa kissa sai mutum ya tabbatar da ita a babun tafsiri idan waya ba ta tabbata ba sai ya kokarin nunce ta ya kafa abin da yake shine tabbatacce dan wannan shine hakikalin tafsiri ta ce maganganu rauna da da'ifai tabbatar da maganganu sahihai inda ta a babin tafsiri babin tafsiri da babin sira wato tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa a makka da madina da kuma yaƙe yaƙen wannan yana buƙatar tacewa saboda haka yake samun kistoci an gina su akan hadisai bai kai kamar yadda a babin tafsiri isra'iliya, a babin kistoci na al'ummomin baya za ka yi ta samun labarai wanda suke isra'iliyat ne ma an da Allah biha min sultan Allah bai saukar da wahayi akan su amma sai ga mutum ya ɓata lokaci minti goma minti goma sha biyar yana koro kissar da ba ta da asali ko a Qur'ani ko a hadisi karshe kuma mutane su kalaci wani hukunci a cikin ta, ko su fa'idanta da wata fa'ida a cikin ta. bayan babu wani hukunci da za ka ɗauko karkashin kissa ba'ifiya wanda ba ta da asali ina fata mu to aya ta gaba Allah ce ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون جميع لدينا وآية لهم الأرض أحييناها منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات

karni karni daban-daban a tarihin baya cikin mabiya annabawan baya da aka turo annabawa zuwa gare su aka saukar da littattafai a kansu amma suka ƙi jin abinda annabawan suka kirayi zuwa gare su su ne yanzu ba su tarihin nawa muka halakar a baya abin nufi adadin na da yawa alkur'ani ya kawo kisar waɗansu bai kawo kisar ko da komai ba an kawo kisar mutanen annabi nuhu an halakar da su da ruwa ruwa ta sama ruwa ta kasa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir an halakar da su ta hanyar ruwa adawa an halakar da su ta hanyar tsawa ta hanyar kaza samudawa an halakar da su da kaza duk ba a ba da wannan labarin ba a walam yarau in ba su sani ba wannan lafazi na awalam yarau wa ake waɗansu malama suka ce ana magana da mutanen makka tunda an ce wa lahum masalan ashabal qaryah da haka da mutanen maka waɗansu malaman suka ce ana magana da su waɗannan mutane da muka gama labarin yanzu a sahabar ƙarya ɗin karan kansu shin su ba su da tarihi a bayan aka halakar kafin su har su suka ke da da annabi ɗaya ɗaya ɗaya har annaba guda uku da aka turo musu lokaci guda ba su da labarin da waɗansu suka yi ta annaba an musu azaba me yasa ba su ɗauki ba me yasa ba su ɗauki wa'azi ba ina ba za mu fahimta awalam yarau tin ba da masaniya lafazin ar-ru'ya kamar yadda na ta faɗa akwai ar-ru'ya al-basariya wato gani na ita kenan akwai ar-ru'ya al-qalbiyya ganin zuci wanda shi ne ilimi dan ba zai yi a ce sun gano mutanen da suka wuce baya a tarihi ba gani ido sai da a ce sun ji labari ma'ana sun samu sani sun samu ilimi kenan wada ar-ru'ya nan wannan ta zama ar-ru'ya al-qalbiyya kam ahlakna qabla min al-qurun nawa muka halakar kafin su daga cikin alkaryu da suka wuce baya al'umman al'ummomi da baya da yawa a baya annahum ilaihim la yarji'un ai sun san cewa ba za su taba komowa zuwa gare su ba A afala ya tajruna bihim shin ba za su dauki izina da su ba su gane duk wanda ya riga ya mutu din nan ba zai komo zuwa ga ne yanzu ba yanzu da ranka ya riga ya mutu kenan ba za a tashi su ba kuma sai ranar kafin kiyama wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa in kullun lafazan in anan ko da zan to in mukaffafa min as-safila wato wata asalin ta innahu idan in ce wanda aka tana da shidda aka cire mata aka mai da ita nunun mai sukuni to a can wurin wajen lama kenan sai zama lama wa in kullun lama jami'un ladana mudarun domin in al-mukaffafa min as-safila tuhuman wato ba a yin aiki da ita ma'ana ba a ba ta daman yin nasaba ga sunan da ya biyo bayan ta da haka da aka ce in sai aka ce mai kullun ya zan zanto marfu'i inda inna ne da sai zanto mai kullan ya zan zanto suni? amma tun da mukhaffafatun min gina saqila ma'ana an cire mata shidda to kuma ba za ta yi aiki a al-irabanta ba ta hanyar yin nasaba ga sunan da ya biyo bayan ta sunan da ya zo bayan ta sai ya zanto yana nan da rufa sai zanto lama jami'un da dana mahbadun wato la din da yake lamul farika ma din nan sai zanto cewa za'ida bi biha li tawkid al kalam mukhbarun sai zanto wato khabar ne na mutadatin jami'un abin nufi dai wa in kullun lama jami'un da kana mukhbarun mun da wannan kira'a wa in kullun lama jami'un da kana mukhbarun lallai in din nan sai zanto ma'anarta lallai kullun kowa da kowa cikin al'ummomin baya dukkan wata al'umma cikin waɗanda suka zuɗe baya da wanda zauna gaba jami'un gaba ɗayan su ladaina muhdarun wato ainihin abin nan lama jami'un ladaina muhdarun ababan halartowa ne zuwa gare mu ranar tashin kiyama gaba ɗayan za a halarto su babu wanda za a bari ina ba ta fahimta ma'ana kowa za a tada shi a gaban Allah kowa za a tara shi a farfajiyar kiyama wa hasarnahum falam nuzadir minhum ahada za mu tara su ko ɗaya ba za mu kyale ba wanda bai zo wajen ba yau mai zama uku da yau mai zama kenan ranar da Allah zai tara ku gaba a ranar taro هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدوا وبنجي في يوم في رانا تلربيوا tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin azalimi da wanda aka zalunta tsakanin wanda ya daidai da wanda ya kure jama'anakum mun tara ku gaba ɗayan wal awwalin hadda suka tsuke baya a tarihi amma idan muka yi in a nan gurin cewa ba mu tabbata mana sabila ba ce ba in ce wanda suke nafiya abin da ake da in an nafiya ma'ana in din da suke daidai take da ma wajen kore zance bal in ya'idu bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura wato ma ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura mun karanta ta a kan gurin karkan su sauke a baya to idan in ce wanda suke nafiya to sai kira'a ta zanto lamma da a kira'an lamma to wannan lamma din gaba ɗaya sai zanto ma'anar su shine illa sai zanto yadda zan sai ma kullun illa jami'ul ladaina muhdarun babu wani daga cikin al'ummomin baya gaba ɗayan su a ce sun zama ababen tarawa a wurin gudanar da tafiya jama'a. kan da al'umma ma'anar tana komawa daya amma babban kira idan limin ya samu shidda ko kuma in ba a yi masa shidda ba lamma jami'in ko lamma jami'in sannan bambanci na in idan mun ɗauke ta musafa kudin min safila ko kuma in idan mun ɗauka cewa annabiya a daga gidan masu karatu na za su ba irin da wannan sauran mutane abin da za su fahimta dai shine Allah madaukakin sarki na nuna cewa babu wani mutum ba dai sai an tara shi a farfajiyar kiyama da wanda suka tuɗe baya da wanda suke rayu yanzu da wanda za a hayayyafa nan gaba gaba ɗayan mu Allah zai tara mu a farfajiyar kiyama ba wanda zai ragowa ina wa in kullun lamma jami'ul ladina mubarun gaba ɗayan su ababen tarawa ne a gare mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana a ranar ta kiyama wa ayatul lahum al-ardu mayta aya ce a gare su kuwa kenan lahum ladina na koma zuwa gawa ko dai mu ce mutanen makka da aka ce manzo Allah ya buga mu misalin sahabar karya wa darb lahum an gane ko lalle ladina na koma zuwa gare su wa ayatul lahum aya ce a gare su su mutanen makka al-ardul mayta kasa wadda ga sama tacciya amma ahyaynaha sai muka rayar da ita wa akhrajna minha habban muka fitar da dangin kwaya a cikin ta fa minhu ya'kulun wanda daga jikinsa sa ne suke ci lafazin alhabbu ya karɓi shinkafa gero dawa alkama da dukkan dangin kwaya wake da sauran su shine hab wa ja'alna fiha jannatin min nakhil sannan a cikin kasa din nan muka sanya gonakai lambuna min nakhilin na dabino wa anabin da inabi wa fajjarna fiha min al-uyun muka fuffugar da mare mari na ruwa a cikin gonakin li ya'kulu samarihi domin su ci daga sai itacen waɗancan itace guda biyu wato dabiru da inabi shi ne li samarihi wa ma ba hannayen su da suka kera wannan abun ba ba hannayen su da suka samar da wannan ba afala yashkurun kin ba za su godiya da Allah subhanahu wa ba ma'ana a nan gudan Allah na kidaya wa mutane dangin nema kamar haka abu na farko rayar da kasa bayan mutuwa, ana rayar da kasa ne bayan ta mutu ta hanyar saukar da ruwan sama da kusa da tsare a cikinsa abu na biyu fitar da dangin kayan abinci shine aka ce akhrijna minha habban abu na uku fitar da dangin kayan marmari shine aka ce liya'kulu min tamari domin lafazin tamar ba dangin kwaya ba dangin dukkan mai kwallo ta kamar dabino akwai kwallo mangoro akwai kwallo inabi kuma akwai kwallo a ciki dukkan dangin abin da yake da kwallo a ciki shine mai samar amma idan an ce habba dukkan dangin abin da yake kwaya yake a cikin zangarniya wanda baya kwaya a cikin zangarniya shine samar mai kwaya a cikin zangarniyarsa wanda yake bukatar a tace shi shine ake kira da suna wato ainihin habba ma'ana dukkan waɗannan ni'imomi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana domin mu kafa hujja da su bisa da kadai kakarsa shi kadai ke samar da waɗannan al'amura to kuma shi kadai ke tantanta a masa bauta ba tare da an haɗa shi da wani ba bayan ya kawo su da wa ma amilat ba aidihim ba hannayensu da suke wannan ba kai ne kawai abin da ka iya yi da aka yi ruwan shuka ka je ka watsa iri ka yi bugiyar da amma ba ka san ba a wani lokaci ubangiji subhanahu wataala ya tsoro da wannan tsoron ya fito bayan tsoron ya fito ai kara ne gero da dawa da masara suke yi amma wa ke fitar da zangarniya sannan ta yi kululu sannan kuma kwayar gero ta fito sannan ta nuna har ya kai ya kai matsayin a kare wasu wanda Allah ba mai yin wannan subhanahu wa ta'ala wa ma abduhu aidihi ba hannayen mutane suke wannan A falai yashkurun to ba za su godiya ga Allah ba bisa ga wannan ni'ima bisa ga wannan dangogin ni'ima sai Allah سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نخلق منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه الذي خلق الأزواج ألقي يتبقى جوان ليها بسي الأزواج نوعي نوعي لها بسا لفظ الأزواج يلا أكا معنا ولدين كلمة من كانت هو جمع لكلمة الزوج والزوج yana nufin jinsi ɗaya sawa'un namiji ko mace dan haka namiji yakan zama zau mace ma ta zama zau huwa zawjuha wa hiya zawjuhu da namijin da mutum kowa sunan shi zau to ko dai mace ana nufin sarki ya tabbata ga wanda ya halitti mace da namiji shine al-azwaj kullaha gaba ɗaya cikin dukkanin halitta min ma tun bisu ar daga cikin abin da kasa yake tsirar da shi wa min anfusihim da kuma kawunan mutane su karan kansu akwai da namiji cikin kudin adama wa mimma la ya'lamun da kuma cikin jinsin halittu masu dimbin yawa ba su sani ba wato wannan kenan sai ya nuna na daga cikin abin da ke nuna kudurar ubangiji da gwaninta cikin halitta ya halitta mace da namiji cikin dukkanin halittarsa a cikin mutane a cikin aljanu a cikin dabbobi halittun sarari da na cikin ruwa da fili da na ko'ina ga hatta cikin itace akwai namijin kanya akwai sama kanya, akwai namijin faru akwai sama san faru akwai namijin dabino akwai sama san dabino za ka samu namijin baya yaya ta matar ce ke yaya ko da cikin itace na dajin Allah to kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara bayan da za a yi namijin kowane halitta wato bayan da za a yi kowace halitta ta cika da dorewa a gasa sai an samu gogayya tsakanin namijin halittar da kuma ta matar halittar bil adama sai akwai aure tsakanin mace da namiji daga nan gurin saduwan aure za ta zo kuma har a ba, sannan a cikin dabbobi ma sai akwai gogayya tsakanin namijin kowace halitta da ta matar halitta to a cikin itace fa ta yaya farfara ke kasancewa tsakanin namijin itace da ta matar itace ubangiji da ala ya tsara wannan cikin ikonsa wajen aiko da iska iska ce da ke kadawa a sararin duniya take daukan iri na haihuwa daga jikin namijin itace ta sanyawa ta matar itace Allah ce wa arsalna riyaha lawafiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu biqadirin wa inna lanahnu nuhyi wa numiit wa nahnu arsalna riyaha mun aiko da iska lawafiha idan to mai yin barbara iska ce ke daukar irin halittar da ganin ta sa'a kaga wannan kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala subhanallazi khalaqa al-azwaj kullaha kin wanda idan mun dauki al a matsayin halittar mace da namiji wadansu malamai suka ce al-azwaj nan wurin na nufin al wato sarki tabbata ga ubangijin da ya halitta halitta kala kala kala kala kaga ko da mutane bil adama mutane ai ne amma kuma kala kala wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani tarwada wani balarabe wani bature wani iyamuri wani bahaushe al-azwaj kenan kala kala ina ba an fahimta a cikin dabbobi ma kala kala irin tumakinka ba su ne irin tumakin wani garin ba in ka ga tunkiyar wani garin sai ka gudu su ma yan can gari in sun ga tunkiyar garin su ta zama abin kallo raƙuma da halittu irin wanda suke cikin dazukan mu na Afirka ba su ne suke cikin dazuka irin na Australia ba za ka samu raƙumin su da ya kawo ban nan gurin shanu na waɗansu nahiya ta duniya ta kawo ban da shanu mu irin nan gurin Al'azuwa azwaj din kenan ma'ana al ko da nau'in halitta ɗaya ne amma sai aka yi su kala kala gwargwadon bambancin gari gwargwadon bambancin yanayin wuri mai sanyi mai zafi sahara dajin Allah sai ya zanto gwargwadon yanayin kowane wuri da irin temperature na kowane wuri gwargwadon halitta da Allah ke sawa a wajen wanda yanayin iska take kadawa ya dace da ita wannan halitta inda za a ɗauke ta daga nan a kai ta can to dole sai an yi mata wani yanayi da ya dace na inda aka ɗauke ta in ba haka ba za ta iya rayuwa ba to shine al'azwar ke kenan kala kala halitta wannan akwai nuna gwaninta cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da nuna girman ilimi da nuna girman kudura خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن ce, ومما لا يعلمون كان أبنجي وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم سنة آية أدريس سو متاني سواء mutanen maka. in mun ce dillan yin na koma wajen wadrib lahum ko ko mu ce dukkanin mutane gaba daya wanda mutanen maka sun ga ciki aya ce a gare su al-lailu naslaqu minhu an-nahar wato dare mukan fete shi mukan fete masa yini dare mukan fete masa yini asai shine kwaye fata a jikin halitta wato ba fete ya kuma kenan fete ya kenan lokacin da ka fete akuya ka fitar da fata kaga shine asai to da ka'ida shi fi'ilin salaka din zai yi ta addini zai shafi sai daga cikin ababe guda biyu ko ya tafi ita fatar da aka kwaye ko ya tafi gangan jikin da aka kwaye fatar a jikinsa ina ya mata ya fada shi aikin aikin na fiɗa yana fadawa ne zuwa ga fatar ko yana fada zuwa ga zatin dabbar da aka kwaye fatar a jikinta zatin dabbar daga ka'ida ta larabci na fi'ilin salaka wato yake yi ta'addi ne zuwa da shi wannan ɗin zatin zatin dabbar da aka kwaye fata a jikinta to amma la ya ta'adda bi nafsihi ya ta'adda bi min sai min ta zo wa ayatul lahum al-layl naslaku minhu an-nahara anan gurin akwai abin da aka kwaye ko aka fede akwai kuma abin da daga jikinsa ne aka fedo fata tsakanin dare da rana ma'ana dare shine gangan jikin yini kuma kamar shi ne fata ina fata an fahimta wato kamar dare yini ya riga ya ɓoye shi irin yadda fata ke ɓoye a kuwa ko zuciya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fete dare daga wannan fatar tashi wanda ita ce mai yini sai duhu sai bayyana irin yadda zatin dabbar da aka fete yake bayyana ina fata mun fahimta to a nan wurin sai suka ce me hikimar a ce dare ne gangan jiki yini shi ne fata wanda ake yaye ta daga cikin gangan jiki don jiki mai bayyana suka ce domin da dare da yini wanne ne wanda yake samuwa wanne ne kuma wanda babu dan adam yana samar da duhu ne ko yana samar da haske haske amma duhu da ba shi ba sai ka kira wuce ba ba ta amfani haske shi ne almaudu amma shi al-zulma suka ce al ne sai al-ma'dun wannan ba waɗansu malaman suke wannan magana cewa haske shi ne samar da shi ake bukatar yi amma shi duhu babu ne ina ba ta amfani da to wannan babu din kaga wani abu ne na daban haske shi ne samarwa to sai kasance da aka samar da haske sai lullufe wancan tsareci da ke cikin ne duhu sai da ba a iya gane wancan tsareci har sai bayan an gane ne wannan askiyar wanda shi ne abin to shi ne ma'anar wa ayatul lahum aya ce da su mutane inda za su lura nasalatu min nahar mukan dai wato yini daga cikin ne daga cikin dare sai kasance dare ya zama da sunan cikin wani hali na dan adam ba dai haka ko ba domin da haske da duhu ne da adam ya fito haske ya fito duk da cewa duhu din na da adam na cin ka a wani lokaci amma dai ya fito moriyar haske sama da moriyar wato ainihin duhu na da abin da suka bayyana wa ayatul lahu min layli naslaku minhu an-nahara fa idza hum mujrimun da mun taye yini din daga cikin dare fa idza hum sai ga su mutane mujrimun sun daga cikin dare cikin duhu ne cikin mujrimun na da su ne zulma da zaran mun dauke yini sai mutane su shiga cikin wato duhu sai da kuma ba za su sake fita daga cikin duhu da kai in mun kawo haske mun sa sannan sai su fita daga cikin wannan duhu to wannan ita ma aya ta cikin ayoyin ubangiji sai da ya ba mu waɗannan lokuta guda biyu lokaci na dare domin hutu ga dan adam lokaci ne domin tafiya neman abu wacce mutu jari da mustaqarrin da sannan kuma ga rana jari tana gudana aljariyu a cikin harshen larabci a sairu sariya tafiya cikin hanzari shi ne aljarbi rana tana tafiya limustaqarrin laha ga matabbatarta lafazin almustaqar ko ya zanto ismu zaman ko ya zanto ismu makan idan mun ce ismu makan tana tafiya zuwa wani lokaci da aka ce canza ta ta duka nan ta fito daga wani wuri ba ta wani wuri shine limustaqarrin laha akan hanyar da take tafiya dan gaggawa take gudu take ba a tsaye da ba ko ko mu ce al-mustaqar anan cikin zaman ne wato lokacin da rana ta gudu tana cikin gudu tsawon ta awanni da Allah ya tsara ta wannan gudu ne awa goma sha biyu a yini ko awa goma ko awa tara da rabi gurgurda yadda ake samun canjin yanayin tsakanin damana da sanyi da zafi kaga al-mustaqar sai zan ko dai cikin zaman ko kuma cikin makan ayar kuma tana daukar dukkan biyu rana tana gudu ne dan ta kai inda Allah ya kaddara ta kai rana tana gudu ne ta ɗauki awanni tana gudu har yi zuwa daidai awannin da aka ɗiba na tafiya kuma ta tsaya a cikin kowane ɗaya idan muka ɗauka rana a wuri ɗaya take ko tafiya take tafiya take tafiya nan ta tsawon awanni kuma zuwa wani wuri wannan wuri shi ne hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim wanda manzo Allah ke cewa rana da kuke yi da dare idan ta hudu guduwa take har sai ta ta faɗi a ƙarƙashin al'arfi da yake tana ga ubangiji ubangiji ta ala ya ce masa tafi tafi sannan ta duk zaki hudowa wa gari da yamma da ta fadi sai su da a ce da tafi tafi manzo Allah ce za a zo wani lokaci da idan ta fadi ta yi sujuda ta a ce udi min haythu atayki ko ma ta inda kika zo shine sai rana ta hudo ta yamma a badan ta hudo فضل ya أبن الله يحتال في سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وللبذل إنا منبذلون a wannan lokaci da rana za ta hudo ta yamma duk wanda bai imani da shi a ranar to ko ya yi imani a da amfani duk wanda ya yi imani amma bai fara aikin kirki ba sai daga ranar sai da fara to sai ya yi wannan aikin kirki ya da amfani shine yawma ya'ti ba'd ayati rabbik ranar da wani sashi na ayoyin ubangiji zai zo shine ranar ta hudu sai ma la ka nafsan imanu ha lam takun amalan min qabl ba wata da imanin da zai mata amfani matukar da kai imani ba a da aw kasabat fi imani ha kaira ba wata da aikin da zai mata amfani matukar da kai aikin alheri din ba a da sai a ran ulin tabru illa man tabru to kaga wannan hadisi da take kai muslim da wannan aya da ke nan cikin suratul yasin ina nuna mana cewa rana tafiya take ba sai take wuri guda ba da haka ni ban taɓa yadda ba da nazariya da nazariyar da ke cewa wai rana a tsaye take duniya ta take kewaye domin Allah ya ce ya san su tajri a harkar larabci dukkan kamusin da ka dama ka je ka duba aljariyu za ka mata shine as-sayru sariya as-sayru as-sariya li dawat al-aqdam tafiya ta masu kafa kuma mai tsauri ne al Ba kaga kenan rana tana tafiya saboda haka wani zai ce wa tsaye take kan duniya take kewayawa ta kwallo wallahi ni ne bana cikin wanda suka yi da wannan in kun yi da Allah ba ku hakuri amma Allah ne bai yi da wannan ina faɗa Zalika, تجري لمستقر لنا التي ذلك تكبير العزيز العليم ذلك أبن أكا أنبتا مكو أبايا تكبير العزيز العليم قدر واتي لدى العزيز مبواي سين الله وأن بقى أبن لكي جازرتا وأن العليم masani subhanahu wa ta'ala wato duk lokacin da Allah ya kawo abin mamakin halitta na sama na kasa galibi a cikin alqur'ani yakan cike ne da waɗannan sunaye guda biyu suna na farko al-azim suna na biyu al-alim ya faɗa wannan a cikin surah al-an'am خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا سيتمي ذلك تقدير العزيز العليم Ya فضل cikin suratul fussilat ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا فائين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوهى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظها في سنه ذلك تقدير العزيز العليم أكل من يجي وكم تجري بمستقر لها يجي ذلك تقدير العزيز العليم لفظ العزيز أبن يجي وتكرر الكسوة wanda ba abin da ke iya dakatar da shi kan abin da yake son ya zarta lafazin al'alim abin da yake nuna wa in sani cikakken sani domin saboda karfin sa ne ya halarci waɗannan manyan manyan halittu guda biyu sama da kasa tare da abin da ke cikin su saboda ilimin sa ne kuma ya tsara su a tsarin da suka dace kuma yi wa kowace halitta mazaunin inda ya dace kowane tauraro da ke sama an tsara a inda ya dace rana inda ya dace haka wata inda ya dace haka sauran tauraro inda suka dace wannan da kamalin ilmihi subhanahu wa ta'ala halittar da kamalin ilmihi a da kamalin izzatihi dacewar halittar da inda aka sa ta wannan da kamalin ilmi yasa ki cewa zalika takdirul aziz alim wal qamar qaddarnahu manazil والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعندود القديم لا الشمس ينبغي لها مدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون ubangiji ce wal qamara qaddarnahu manazila wata kuwa mun kaddara shi ya zanto yana bi san masauki masauki manzilatan manzilatan yana da wuraren masauki masauki a sararin samaniya wato tun daga daren farko da hudu har ya zuwa dare na karshe da daga ci ba zai sake kullowa ba a kowane dare inda yake sauka daban da sauran dare shine qaddarnahu manazila hatta ada har sai ya sake komowa a karshen wata kal urdun qadim wato kamar sanda ko kace kamar tsimangiya ta dabino al qadim wanda yake tsoho lafazin al urdun shine al urdun amma al-urdun anan gurin abinda ake nufi kamar dabino wato abin da shi ke rike da ƴaƴan dabino din ba ko ta sanda ba ce riya wada menene launin ta ga wanda yake kallon dabino yalo yawa to wannan ita ce al lokacin da aka tsinke dabinon daga jikinta aka tsoro daga jikin ta ce dabinon aka jefar da ita ta bushe ba yanda za a yi ta bushe a miƙe haka take ta takawwa yani ta kula kalkau sai su zama kamar baka to ne wata yakan fito a farkon dare yana karami sannan ya ci gaba da girma ya ci gaba da girma sannan kuma idan ya raba tsakiya sai ya ci gaba da rabuwa ya ci gaba da rabuwa hatta ada har ya koma a karshen wata kala urdunul qadim kamar kuma yar dabino da aka tsinke aka jefar wanda take lambacewa sannan launin da kuma yalo ne to a karshen wata sai wata ya zama yalo sannan kuma ya dan lambace haka shi ne a ada ka wani wannan hadisi ma'ana kaga ya fito yana karami sanda ya girma sannan kuma ya sake komawa wannan akwai izina na cewa a ce yadda aka haife ka kana girma kana girma sannan idan ka sai yadda girma sannan za ka sake dawowa kasa kasa kuma har ka zo kuma ya zanto babu kai ma'ana akwai isara zuwa ga wannan hatta ada ka urzun al-kadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara babu yanda za a yi da rana ta iya riskar wata dan titin kowanne daban a sama ne idan ka kalle su wato sai ka ganin kamar suna kusa da juna tsakanin titin da wata ke bi da inda rana take bi miliyoyin mulamalai ne ma miliyoyi na mulamalai ba magana ce ta kamar daga nan gurin zuwa abin nan gauran duka da ko daga nan zuwa a bayan university miliyoyin mulamalai amma saboda nisa da inda suke sai yake sa muke ganin kamar a kusa suke bayan kowa ba a kusa suke ba a nesa suke mutuka ganin idan mu ne muke ganin a kusa shine Allah ke nuna mai kan biyan da gila ha an tafi kalkamar babu yadda za a yi rana ta iya riskar wata dan ba yanda za a tafi da juna ba za su karo da juna ba titin kowanne daban wannan lailu na nahar babu yadda za a yi dare kuma ya iya kubuce cewa yini a sabi sabiq a sabu a nan wannan abin da ake nufi cewa. kamar yadda Allah yake cewa ah, abin am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahsabun to waɗanda suke aikata mummunan aiki tsammanin su an yasbiquna za su kuɓuce mana za su tsere mana in sun yi wannan zaton ma sa'a ma yahsabun kun da irin abin da suke hukunta ba. da haka a nan gurin babu yanda za a yi wato ainihin ah, abin nan dare ya iya kuɗi cewa yini ma'ana ba zai iya fitewa gaba ɗaya ba tare da yini ya fara zuwa ba kafin dare tattara kayayyakin sa ya sa da dukkan sa gaba ɗaya jini ya fara zuwa dan mutumar yini shi ne ke towar aljihu kaga a lokacin kuma ya kora gowar dare to kaga babu da za a yi kuɗi maka? yana zai shi tare da juna kenan ya talabuhu hasisan yana neman da gaggawa ta yadda ba zai iya kuɗi maka ba shine wannan ne da sabbin ha ko kullum fi falakin yusbahu kullum kowar kaya daga cikin rana da wata fi falakin a cikin falakin sa ne yasbahu da suke tafiya lafazin falak a asalin harkar larabci daga falka ke falka kuma da zuci an gane ko falka kuma ne abin nan da ake kada da shi a dame shi sai sunan shi sanda ce haka wanda ake sanya kasa da karkashin mazari yawa shine falk falak kenan mazari malam larabawa sai suka kwatanta wato matafiyar wata da rana a sama da yadda mazari ke kewayewa a daidai cikin kaskon da aka sashi ko kwanan da aka sashi ko abin da aka sashi faifar da aka sashi baya fita daga wajen to haka rana ma tana nan tana kewaye inda ba yadda za a fitar da inda Allah ya tsara ba. wata ma yana cikin falakin sa babu yadda za a yi fita ba zai je haɗu da wani sauraro ba lantana su fitar da juna wani yawa wani rauni kullum fi falakin ya yasbahu kowanne akwai makewayarsa inda aka sa masa yayi kai ko mutunta babu yadda za a yi fita daga wajen duk wannan na nuna cikakken ikon Allah da cikakken kudura ta Allah subhanahu wataala wanda ya isa ga hankalin dan adam yi imani da Allah ya gaskata shi a matsayin al-khaliq a matsayin ar a matsayin al a matsayin al bi haqqin wato abin bauta da gaskiya bayan ya zama mai halitta mai iko mai kudura da irada ina ga saboda yadda ba ku sai ya sai mu da ka sanan gurin abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta mai dariya kullum ba wannan zai duk kuma Allah ya tafi mana sai kula da Allah dan da fadin Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun lafazin arzik anan ma'anarsa annakum wato kusan sanya rabon ku game da alqur'ani shine kare ta ba ku da wani rabo game da shi sai kare tawa in ya zanto rabon waɗansu shine imani sai da hukuncin rabon ku ya zama kare tawa wato arzik kenan waɗansu malamai kuma sun fassara arzik a nan wurin su ne wato arziki da Allah ya ba ku a madadin su yi godiya ku bauta ta shi kaɗai to sai kuka askata haka ko zan to kana ƙaryata abin da ya sauka wannan aya ta zo bayan faɗin Allah ta'ala a fa bihadal hadisi antum mudminun wa taj'aluna taqum annakum tukadzibun shi da wannan littafi ne na alqur'ani wato ainihin kuke dindirewa kuke sangarewa da malaki da ha boye gaskiya boye daidai da bayyanar da ƙarya shine al-idhar wata da abin da kuma an annabi suka zubo ma'ana arziki da Allah ya ba ku a madadin ku gode masa sai ku karyata to me ake nufi da arziki a nan shine wadanda suka danganta waɗannan ayoyi da hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda a sulhul hudaybiya a wani a wani dare an yi ruwa da daddare ruwa mai yawa da aka da asbahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa dangane da wannan ruwa da ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce bayina sun waye gari wani yana mai imani da ni wani yana mai kafar mu duk wanda ya ce wannan ruwa ya sauka ne da kudar ubangiji da fadalarsa to wannan ya yi imani da Allah ya kafa kowa taurari amma duk wanda yake an yi mana ruwa ne saboda mun da cikin tauraro kaza ko saboda tauraro ya shiga masauki na kaza a sama da haka ruwa ya fasa to wannan ya yi imani da tauraro ya kafa kowa ubangiji to ne sun suka fassara ta ja'aluna min kakum ruwan sama da Allah ya saukar muku a madadin ku jingina wasu fi Allah din sai ku suka jingina zuwa ga taurari shine Allah kun suka dubo da wannan ma'ana da wannan kuma yanzu ba wannan ba da kuma yanzu malaman tafsiri daga wannan aya wannan tambaya fadin Allah ta'ala ya dulla ya dulla ko fa aidihim da ne sahabbai da kaga suka fassara ta sahabbai da kaga sun fassara tana da cewa ya dulla ko fa aidihim ba wai hannun Allah subhanahu wa ta'ala na kan hannayen su sahabbai ba ta yadda an sami taɓa juna tsakanin hannun da hannun Allah ba haka bane ba ta'ala Allah an zalika ruwan kabira abin da yake da ya bayani cewa ma'ana waɗanda suka wa annabi mubaya'a suka ɗora ba a kan naki to kamar sun yi mubaya'a ne da Allah tun da shi annabin wakilin Allah ne a banda ina ba damu mu yanzu da mun zo ce sarki na kiran ka kaga daga kai a ce Allah da ga mani wannan ina ka ga mun ka ayyana kiran sarki amma ka an sa masa sirri da shi ko ka an sa masa biwatuka biwatuka ta hanyar watuka to a nan gudun suna ubangiji sai innan da suna yi bayi nuna maka inna ma yi bayi nuna ma yadda lahi ko ka aiki ma'ana waɗanda suke maka mu baya a kai annan za su yau a kan sun yadda da imani sun yadda da sun yi sun yadda da jihadi inna ma yi bayi nuna ma ma'ana kamar suna yi baya a daga ubangiji tun da Allah ne ya shar'anta a yi maka mu baya idan lahi ko ka aiki kamar hannun Allah na kan hannun su kafin cewa ba ta da juna tsakanin hannun Allah subhanahu wa ta'ala da hannayen sahabbai amma akwai ta da juna tsakanin hannun annabi da hannayen ina ba ta amfani mana annabi wakilin Allah ne da haka an sa masa kamar an sawa Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan suna abin da al-imam ibn kasir ya fassara ayar da shi da zai iya tuno duk abin da ya faɗa ba amma nan abin da kuke ne idan ka koma na tabbatar abin da zaka yi kenan tare da ƙarin bayani a kansa هي مثلا من الثلاث يعني كيف صلى انا بما جاء انت وانا اذا انا يعني، بس انا ما قالت انا كده كان كيف صلى ذاته ولا صلى في حكا ما يلقى في كل اللي بقى اذا انت محمد رسول الله كنت تقول صلى الله عليه واله وسلم ولا كان في كل صلاه بمجرد ما بدي انا طبعا Wannan ce da na aka ake cewa amma kuma da yawan mutane sukan ce mata bai daidai al'ada gaskiya abu ba wanda yake suna da aski. haramun sai ko wani lanci ne gaba ɗayan ya danganci yanayin tayar da asiri da kake wa samari shi ne idan kai irin na waɗansu arna na waje to kaga wannan koyi da arna aibe halatta Allah ya hana mu yin koyi da arna la ta tasu da wannan tsara auliya manzo Allah kuma yake man tashabbaha bi qaumin su samari lokacin da suka ga wani kwararwa ma ya fito da wani style na aski sai su je su ai masa gidansa ko wani dan kwallo ya su je filin kwallo da wani style na aski ya wani da ke ai masa gidansa to ka ga nan gidan barna ta nan ya zama koyi da kafari to kai a nan bai halatta kai wa mutum aski irin wannan ba amma za ka yi wa mutum aski kalko ba yana bukatar kalko ba za ka masa sai na fi sabilin lahi ba ne biyu yi zai ce kan ba kaga wannan ba wani zai ce haramun kai babu wani kalko da shi domin da sai da farko mutum ya halaka mutum ne sai dai galibi an fasan mutum ya sai sai kwalkwalo sai mutum ya je aikin hajji ko kuma sai kuma mutum ya da amma sai ya ta kaga abu bukatar yana da asibiti kai ko saboda amma sai dai ne yawan ciwon kan da yake bukatuwa zuwa ga aski kai gaba daya to wannan da bai kenan amma ba haka ba ana kan gaji a kan mutum a dole wanda ya ne sai da a rage dan haka da ya zama na asiya asalin da ba haramun bace ba abin da yake haramun shine yin wani yanayi wani kana na aski wanda yake koyi ne da kafare ta wannan bayanan ba wannan ke kira'a akwai riwaya da ake da su daban-daban ka da an ce riwayar haq ko war ko qabil da sauransu duk malaika jibril ya zo da su ne ya karanta da annabi su eh mutawatirin da ke kira wani guda goma din nan dan sai kira mutawatira ita ce da take cikin guda uku na farko shine في صحة القلب مع تواتره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة هي لما تجيب هو متواتر سنة النبي ما تبعت إلى حديث الله ربي سنة الحديث ما تبعت إلى عبد الله كلا الخط العثماني هو الرسم العثماني وأنت هنا من جراء ويجب إلى قوم تكلم في تلك وأن يترد عليه قراءة الإمام النافع المدني فتيك من قراءة عبد الله بن كثير المكي وقلت قراءة أبو عمر البصري تقول قراءة عبد الله بن عامر الثاني تجري قراءة عاصم بن ابي النجوم الكوفي تجد قراءة حمزة بن عبيد الزيات تبقى قراءة علي بن حمزة الكفائي تبقى قراءة أبو جعفر يزيد بن صعصاع المدني ترى قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي وجوما قراءة خلف بن هشام الكوفي dukkan su qira'at ne mutawatira dan haka ibnu jabr ne littafi akan su an-najru fi qira'at al-ashr النسب في القراءات في الأثر حكم الإمام ابن الجزري a bakin qira'at idan aka ce kada imamu sanni to gaban wannan ya ce to suna nufin shi suka ce daga shi zuwa yau a dai tarihin karatun alqur'ani ba samu wanda yake da ilimin qira'at irin da ba dan ko yana yin kan na bakwai zuwa na takwas zuwa yau ba samu ilimin da ba a ban ta a malamai da suka fito cikin duniya da da haka da kirawo irin dukkan su mutawatirai sun cika sharta da ake bukata ya halitta mutum ya masu matarsa zuwa unguwa gidajen abokanansa ta sanya turare sun biyar da ke ne a mota daga cikin ita ko da haraka ina jin ya san cewa haramun ne masu cikin ya turare ta bi ta unguwa amma yanzu abin da ke tambaya shi ne idan shi zai dauke ta a mota daga cikin ita kuma ba zai da akwai na wata kofar gidan ko yan uwanta ko ɗan uwansa ko kawayensa ya ajiye ta shiga yana da dai ba a duk aikin turaren ba sai shiga idan muka lamar sun za mu yi cewa eh ko amma kuma motar da ya yi sai an mutu yanzu a shige ta baya da haka a iya tafiya abin Allah kiyaye motar da samu wata tangarda a fito daga cikin motar. haka ne ba da gudu da faruwa to amma da dama na iya faruwa ya iya yiwa kuma inda za su kai kuɗin gidan a loko yake sai an yi sakin daga bakin babban titi sannan kuma kai da ita ku gulon ku haka duk ƙarfin da da ana ji saboda haka anan wurin wasu ce su ne kan abin ya masu ce inda za a fitar a sun gari sun nasa maliki ya hana Allah ta guda ne na da hadisi da hadisi na bayyana da wahayi addini da Qur'ani dukkan su wahayi ka fahimta inda Allah ya tauba ya ba ne hawa in wa illa wahayi yuha sai dai a kanin wahayin ne Allah ya fice da matsayin wannan akan wannan Allah ya fice da matsayin Qur'ani kan hadisi ko da hadisi ko da ne kamar yadda shi kansa Qur'ani gaba ɗayan abin da na wahayi Allah ya fice da suratul Fatiha akan sauran surori ya fice da ayatul kursi akan sauran ayoyi to wannan sun yi ne kenan amma duk su gaba ɗaya wahayi tambayar karshe wanda yake cewa shi da yana yin shi a ne sai Allah ya fahimtar da shi ya gane ya daina to abin da yake so ya tambaya ya sani hukuncin sallar juma'a dan su a karantar da su da shi shi'a ana nan wasu sallar juma'a ba dole ba ce kuma hakan ma ba ta da asali a cikin addini sallar juma'a dole kuma tana da asalin cikin addinin tun da an saukar da sura guda sunan suratul juma'a a cikin wannan sura kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun idan an yi kiran sallah lalle ku tafi sallar juma'a Sufi a fi an cimma in kai waɗanda suka karanta shi'a ne su ta suka yi shine da wajibi sai amma ba a yanzu suka wajibi ba sai ran da ba a bayyana dan ba a yin juma'a ba a yin jihadi illa khalfa imamin ma'sum sai a bayan limani ma'sumi suka ce a yanzu ko babu limani ma'sumi duk wanda ke ban kasa ba ma'sumi bane ba da haka ba ta lokaci ne ka je ka juma'a a bayan wanda ba ma'sumi ba sai ka je a sai ranar da mahadi ya bayyana a fili to ka tabbatar wannan ma'sumi ne to a bayan sa ake yin juma'a sannan kuma a bayan sa ne ake ban sa a jihadi duk abin da aka yi yanzu da sunan jihadi mutukar ba a bayan liman masu mu ne wato ya zama ba jihadi ba kawai faɗa aka ya kai tashi hankali Ya ka take ganin shiya sun yi alayan da amerikawa a iraki sun haɗu tsakanin su da amerikawa sun suke cikakken goyon bayan amerika kan duk abin da amerika suke ganin sun mutum saboda zuwa cikin addinin su babu jihadi sai ranar da mahadi ya zo da kuma yin da ya zo sai ya ɗan yi gyare-gyare a cikin a ya kawo wata nazariya da ake kira wilayatul faqih birabin fatin wato idan an samu wani fakihin malami duk da cewa ba mahsubu bane ba to a rashin kuwa aka yi uwar taki a iya wadansu abubuwan tare da shi wato a iya sallar juma'a tare da shi a iya fita a yi yaki tare da shi kaga yayi haka ne zai haranta sai ya far iraki lokacin suna yaki da saddam sai kawo wannan nazariyar dan ya samu fita amma akwai zaman da cikin yan annabi da suke ɗaukar ku a matsayin kan bida ne a cikin shi'a saboda ya kawo su cikin wanda ba san su ba a shi'a sannan kuma ya cikin sahari da wasila yake nuna cewa to juma'a dai gaskiya kan ba a yin ta sai bayan liman ba su ne amma ita ma karkashin nazariya ta wilayatul fakir wato karkashin theory na wilayatul fakir a iya yin sallar juma'a a bayan wanda ba ma'asumi sun ba har kafin ma'asumi ne zuwa sai dai kuma ba dole ba idan ka dama dama kai juma'a in ka ga dama ka je gida kai azza sai ce amma dai wal ahwa abin da dai yi ka idan ka dama kai je mai gida kai azza in ka dama ka je juma'a yake amma abin da yi ka je juma'a kuma ka dawo gida kai azza idan an karba to shi kenan ba karba ba ke da wato akwai kuma mata na cikin littafin kuma da babu iyaka ba za su shirgo a cikin littafin al-hukumar islamiyya ne yake cewa a yakin da suke yi da saddam a wancan lokacin, yake duk wanda ya mutu a wannan yaki to ya yi shahada irin wanda ba a taɓa yin ba ko da lokacin annabi da lokacin annabi na misali kaga nan dai ma da ke abu da umar da usman dan ji a wurin waɗannan azzalumai ne ba ma ya kirga zamanin su a matsayin shugabanci na musulunci sai ya ce ko a lokacin annabi da lokacin aliyu alaihi salam ba ta yin shahada irin wannan ba in dai ya mutu a yakin su tsakanin sa ita da kafin sa islamic government ko government government of islam wato al-hukumar islamiyya haka ba da amma abun mamaki sai kan tawayya aka mutane suke bin shi'a ko shi sababa akwai karancin fahimtar addini suka ki karancin fahimtar addinin mutane kawai sau ɗaya su cikin su ta bar amma babu abin da ke cikin shi'anci banda famatala famatala wadda ba za ta fi ba littafan kuma ne cikin suka da barna iri daban-daban kuma kuma ne ba malamin da cikakken san siyasa gogaggen san siyasa dan littafin daga gani na kuma ne da wani yare ba farisanci ba to fassara masa yi baki yi ba baya jin larabci baya jin turanci baya jin kowane yare sai yaren mutanen fasar ne harshen ya shi kaɗai da kuma ne ke rubutu da shi manya-manyan 'yan shi'a da suka zauna da shi suka yi zamani da shi kuma daga baya suka fahimci siya da sun yi bayanin wannan kuma shi ma duk auren gado kowa ya sani duk wanda ya taɓa zuwa da ranar a lokacin kuma ya san kuma bai taɓa zuwa ya yi adireshin ɗin mutane da harshen larabci ba don ba da ya karanta addini ba don siyasa ne gogaggi wanda kawai ya iya yaudarar mutane da iya zuga su da iya jasa ya iya nasta ya sa mutane kuka iya ya ga dama ya sa su dariya sauran su gogaggen ɗan siyasa amma ba malamin addini ba amma mutane duka su san wannan ba kuma abin da ke faruwa shine wanda bai karanta addini ba dama ba za su iya cewa wani ya san addini ba sai in kai ne sai in ka karance in ba karance shi ba za a yi yanzu ba aka kawo likitoci guda goma ya zai iya rage Allah tsakanin wannan da wannan ko wannan wannan likita ne wannan likita ne amma ba ni da tabbacin wane ne ya fi kwarewa sai na ne wanda ya san likitanci ya mun bayani cewa yo ai wancan ya fi kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya kawo da dalilai wannan amma ba haka ba kai nan ya za a gane ba za mu gane ba to amma yau sai da mutane suna kan ba ko ban karanta addini ba amma sai kuke yin bayanin malaman addini ya kai kusan su ya kai kusan san addinin da mutane ka san wanda ya karanta shi ka zo da kuke farnar da ake ciki don haka ya dan uwa ya ka farga da ka gane cewa sallar juma'a tana da asali cikin addini ga sun cikin rukun juma'a sura ce guda sai sallar juma'a ko manzon Allah ce dukkan wanda ya bar juma'a uku dan sakaci da ita bai ba ta kima da ta kamata ya ba ta ba to ubangiji subhanahu wataala zai yi sanya rufi akan zuciyarsa tunda alkhairi ba ta shiga ba sannan kuma za a san cikin da gabanin ne, wannan hadari ne kwarai da gaske mutum ya ban sallar juma'a bayan sa Allah tsare mana dinin ya kamata ka yi hakuri saboda ba lokaci ka gani lokacin ya riga ya tafi kai hakuri subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk